sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkama da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Samaila Ibrahim Rimaye. Makon da ya wuce ya fara mana bayani yadda ake sa harkokin yau da kullun a kasafin kuɗi sai lokaci ya yi halinsa. Yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ba lallai ake sun kawo ci gaban ƙasa ba domin abin da ke kawo ci gaban ƙasa shine a tabbatar cewa abubuwa na ƙasa sun inganta misali kamar na gaya maka sha'anin hanya da zamanto cewa mu an gyara su ba za ka tafiya ba kana tsoro a ah, ai saboda hanyar ba kyau eh, ba ka tabbatar da yadda ma tafiyar za ta kasance ba to kai ka sani cewa a wannan ƙasar tamu hatsarori da ake gaskiya ya kamata waɗansu an iya magance su amma duk abin da ya faru a cikin ƙasa sai a ce eh haka yake haka Allah ya kawo an san Allah ke kawo komai amma akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta tashi ta yi da za ta magance irin su to ana eh, to kowace shekara ana batun kasafin kuɗi shi kasafin kuɗin gwamnatin tarayya kawai take yi jihohi da kuma ƙananan hukumomi fa gwamnatin tarayya tana yin kasafin kuɗi Na'am. Gwamnatin jiha tana yin kasafin kuɗi. Na'am. Gwamnatin karamar hukuma ita ma tana yin kasafin kuɗi. To. Kamar da na gaya maka ɗazu kasafin kuɗin ya shafi shin kuɗi nawa ne za su shigo. Wannan ɓangarorin na gwamnati, gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha, gwamnatin karamar hukuma akwai hanyoyi da suke samun kuɗi. Kamar waɗanne hanyoyi, musuma da na tarayya. san matsalar mu a Najeriya. Ko? Matsalar mu a Najeriya shine yawancin kuɗaɗen da suke shigowa yanzu an sun ta'allaka ne a kan al'amarin mai. Sai da ɗanyen mai. Saboda an dan ake samun kuɗi yawa duk eh, eh, ra'ayin gwamnati ya koma a kan shi da an yi maganar kuɗi sai hankalin ya koma kan al'amarin mai. amma waɗansu ƙasashe ba haka suke ba ba haka abin yake tafiya ba musamman ɗazu na yi maka bayani akan haraji mm-hmm. ɗauke shi da muhimmanci kowane ɗan ƙasa ya san muhimmancin haraji shi yasa kuɗin ƙasa ma ana kiran shi kuɗin mai biyan haraji wato taxpayers money to amma mu a najeriya ma ba a ma maganar wai kuɗin eh, eh, mai biyan haraji don mai menene ba batun haraji? Kudin kasanmu ne saboda ana ga akwai mai ana sai da mai ana samun kuɗi a mai. So yawancin abin da ke shiga a gwamnatin tarayya ya fi ƙarfi ne ta fuskar haraji. Hmm. Kai ko ta jihar ma da kalaman hukuma yawancin abin da ke shigowa a mali na gwamnati ana magana ne akan me za a samu daga gwamnatin tarayya wanda za ta bayar da aka samu daga kasafin mai daga kudin mai domin kai ka sani a gwamnatin tarayya takan ba da agaji ga jiha takan kuma ba da agaji ga karamar hukuma shi yasa akwai kwamiti da ke rarraba irin wannan kudin da suka shigo na tarayya ce ok kashi nawa za a ba jiha kashi nawa za a ba karamar hukuma kashi nawa ne za su zauna a ah, ga gwamnatin tarayya domin a gudanar da al'amura so abin da nake nuna maka shine hankalin gwamnatin gaba ɗaya tsaya akan mai wato su malam ibrahim eh malam ibrahim wato ita gwamnatin tarayya ba ta duba wani fanni daban na samun kuɗi eh kenan ba a tunanin ta wata hanya ce kuɗaɗe za su shigo mhm. musamman kamar da ke gaya maka al'amuran aikin gona al'amuran aikin gonan nan babban al'amari ne da a ce za a inganta shi musamman kila cikin abin nan bayanin nan zan nuna maka kowane bangare a cikin wannan kasafi da aka yi nawa ne kowane bangare aka yi masa location wato aka bayyana kuɗin da za a bashi a cikin su in ka duba za ga cewa aikin aikin gona fannin aikin gona da ci gaban karkara shi ne mafi kankanta a cikin waɗanda na zayyana a nan a gabana bari maka misali a cikin wannan kasafin budget din eh sashen ilimi an ba shi biliyan ɗari shida da hamsin da biyar da ɗigo arba'in da bakwai kaso nawa kenan sashen defense eh? kaso nawa kenan na ilimi eh to na lissafta shi akan biloyi ne ban yi shi akan kashi ɗari ko abin nan a cikin su ba to mu ci gaba amma dai biliyan ɗari shida da hamsin da biyar da ɗigo arba'in da bakwai aka ba ilimi sannan sashen sashen tsaron ƙasa an ba shi biliyan ɗari uku da arba'in da ɗigo talatin da uku sai sashen 'yan sanda ministry of police affairs da abin aikin 'yan sanda an ba shi biliyan ɗari uku da ɗaya da ɗigo ɗaya mm-hmm. sai sashen lafiya an ba shi biliyan ɗari biyu da sittin da biyu da ɗigo saba'in da hudu sai sashen ayyuka sashen ayyuka an ba shi biliyan ɗari da ashirin da takwas da ɗigo sittin da biyar sashen ayyuka yawa ayyuka shine biliyan ɗari da ashirin da takwas da ɗigo sittin da biyar sai sashen aikin gona da raya karkara biliyan sittin da shida da ɗigo biyar to kamar da ne muka bayani da abu cikin waɗannan da na nasarta kaga harkar aikin gona da inganta karkara shi ke da mafi kankanta rabi ma na ah, ah, sashen ayyuka in ka tambaye ni zan ce ba a ba aikin gona da raya karkara muhimmanci ba me zai sa shi ne zai ɗauki mafi kankanta a cikin waɗannan da na zayyana maka alhali mun sani waɗansu ƙasashen akan aikin gona suka dogara nan ake samun kuɗin tafiyar da ƙasa nan ake samun eh, abubuwan da za a aika a ƙasashen waje da shi ma suka yi suna amma mu a nan najeriya an watsar da shi an watsar da aikin gona saboda an ga mai to kaga wannan ba zai taimake mu a matsayin kasa ya kamata gwamnatin tarayya su ba aikin gona muhimmanci mm-hmm. Salo Garba. Ina jin ka. Idan aka ba shi aikin gona muhimmanci to wannan ma idan gwamnatin tarayya ta yi wannan to kaga wannan zai karfafa har gwamnatin jihohi na san akwai jihohi da suke kokari kwarai da gaske akan wannan dan na ji labarin kamar jihar filato yadda suke taimaka manoma ana ba su taki za ka zo kai rijista kai rijista a baka kati ka zo kai application cewa buhu nawa kake bukata na na taki misali lokacin na yi in ka biya kuɗi za a zo a baka kuma a rahusa har tirakto na noma za ka je ka biya a turo tirato ka zo ta yi maka to kaga irin wannan zai taimaka mm. manoma su tashi tsaye su yi noma a daina tunanin wannan wannan mai da muke da shi don ba lallai ya dore ba misali a cikin wannan budget din kasafin kuɗin nan na dubu sha hudu abinda aka yi kiyasi shine kowace rana ta Allah kowace rana ta Allah za a fito da gangan mai miliyan biyu da dubu ɗari uku da wani abu rana ta Allah wannan albarka ce da Allah ya mana a nan a ƙarƙashin ƙasa ke eh. samun shi to wannan da na baka lissafi ya yi ƙasa da kiyasan da aka yi na cikin shekara ta dubu biyu da goma sha uku ya ɗan ragu domin a cikin dubu biyu da goma sha uku ana fidda gangan mai bisa ga kasafin da aka yi gangan mai miliyan biyu da dubu ɗari biyar da talatin da wani abu kaga ya sauka to albarka ce da Allah ya bamu amma ba za mu zo kawai to jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan sarkin ya kai mu mu ci gaba a madadin bakon namu malam samaila ibrahim rimaye da julie gresham wadda ta shira mana sauti ne salo garba ke muku fatan alheri kashe kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.